Tun somawar matsalar kiwon lafiya mai alaka da cutar coronavirus a shekara 2020 a ƙasar Nijar, gidajen silma, wuraren wasanni, gidajen shan kayan maye da wuraren raye-raye na dare da dama ne suka rufe ƙofofinsu. A cewar Isa Mamman wani matashi da muka gamu da shi a balbalin shan iska na wata mashaya a nan yame wannan rufewar ba ta taɓa zama ta gaba ɗaya ba. Sun ci a rurrufe gidajen shan kayan maye da da wajen cin abinci amma zahirin gaskiya ba ma ganin haka saboda waɗanda ya kamata su rufe ba su rufe ba a farko jama'a su rufe saboda polis suna zawa idan sun ga wurin yana buɗe za su ce mutumin bai da izinin buɗewa kuma su ci tararsa amma yanzu babu wannan girkin kayan wankin hannuwa Sanya takunkumi da sanya tazara tsakanin juna su ne matakan da ya kamata a mutunta a cikin gidajen silma, gidajen shan kayan maye da wuraren wasanni bayan budawarsu ranar 12 ga watan Fabrairu 2021 sai dai a cewar Isa Mamman mutunta wa'annan matakan bai karya kara ba ya taka. Wato ba sai na bincika ba don na yi la'akari da shi. Idan suka saka shi da na zo ya zama cire su sa na yi. Idan ba su cire sani ba kenan ba zan yi la'akari da shi ba. Amira Yakuba wata matashiya mai shekara kimanin ishirin zamne a cikin wani wurin cin abinci na tsakiyar birni tare da abokanta na dumawa kan matsalolin da ke akwai ga sanya takunkumi da dare. Euh, mu samu koda sabunin nan ne saman banki kusa da hannayen muna iya aiki da shi. Game da takunkumi wannan kuma sabon zance ne ba lalle bane mu yi aiki da shi da dare. Sai dai da sahi in zaka taya wajen aiki ganin wani cikin ma'aikata nan kan ya zama zama tilas kai aiki da shi amma dai da dare ba mu aiki da shi a yanzu dai ciwon ya rage kuma kun san mu 'yan Nijar ne mun sa komai cikin hannun Allah adadin kasan da harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ke wallafawa kowace rana hakika na tunasar da cewar barazanar dai tana nan har yanzu.